za ka ga namiji bini-bini kuma waya ni ina tunanin in mutum na da gaskiya me zai hana ba zai tsaya a inda yake ba tare da matan shi yayi waya za ka ga an kira namiji ya yi sauri ko ya danna kashewa ya kashe ko kuma ya fita waje yawan waya ka ga waya yaƙi ci yaƙi cinyewa yana kawo haka sannan mutum kasan karfe bakwai yake dawowa ko takwas ko tara ko dai zuwa goma amma ki ga mutum shiru shiru shiru har ki kai ga kin jira kin jira bacci ya kwashe ki to gaskiya mafi yawanci irin mazan nan gaskiya ba wai na ce duka ba amma mafi yawanci ta hanyar da zaki gane mijin ki kenan yana bin matan waje ko kuma ki ga mutum ya yi wanka ko ran da ba aiki ba ba wani takamamme inda an kira shi a waya sai a yi mai kira wajen biyar hudu sai ki ga ya fita shiru shiru ya dawo yana dawo ke da kanki in kika kalli mutum kika mai tambaya ɗaya eh, zaki mai